أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل فاتقوا الله حق التقوى وراقبوه في السر والنجوى وتمسكوا من الإسلام بالعروة الوثقى إن الله اصطفى لنا هذا الدين وأكمل لنا وأتم لنا النعمة فالحمد لله رب العالمين على إحسانه وإن مما تعلمنا من هذا الدين الحنيف أن الأيام والليالي بمرورها فإنها غنيمة للعبد هي غنيمة للعبد يستدرك فيها ما فاته من التقصير ويستعتب لما قدم على نفسه من سوء الأعمال ويتزود ويزيد بما من الله تعالى عليه من التمديد من العمر الزائد فإن خير الناس من طال عمره وحسن عمله وإننا معاشر المسلمين نستقبل أياما هي جديرة بأن تكون غنيمة لنا فإنها أيام فاضلة نستقبل شهر الله شعبان الشهر الذي يستعد الناس فيه للشهر الكريم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن سأل أسامة بن زيد حب رسول الله صلى الله عليه وسلم نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله رأيتك تكثر الصيام في شهر شعبان ما, لم تصوم ما لا تصوم في غيره فقال هو شهر يغفل يغفل الناس يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم فهذا الشهر الذي دخلناه بهذا اليوم فإن اليوم هو الأول من شهر شعبان هو هذا الشهر الذي قال عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ما سمعتم وكان من سنته أن يكثر, أن يكثر الصيام فيه وهذا هديه صلى الله عليه وسلم في ساعات الغفلة فإن الأعمال في ساعات الغفلة تضاعف للعباد مثل ذكر الله في السوق وإحياء ما بين المغرب والعشاء وإحياء آخر الليل وإحياء آخر ساعة من يوم الجمعة فكلها ساعات يشتغل الناس بأمور بأمور دنيوية فمن أجل ذلك ضوعف للعباد الحسنات في هذه الساعات التي هي ساعات الغفله وكذلك شهر شعبان قال صلى الله عليه وسلم هو شهر يغفل, يغفل الناس عنه بين رجب الذي هو شهر من أشهر الحرم وبين رمضان الذي هو شهر الصيام ثم من الحكم في إحياء العباد في إحياء هذا الشهر بالعبادات أنها توطئ لرمضان فإن النوافل فإن نوافل الطاعات قبل الفرائض لها حكمة عظيمة مثل ما شرعت لنا الصلوات الرواتب قبل الفرائض فإنها تعين الأب <clears throat> على حسن الاستعداد لأداء الفرائض فيدخل الأب وهو مقبل على ربه في الساعات في الأيام والشهور والساعات الفاضلة فكذلك شهر شعبان كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصومه كله كان يصومه إلا قليلا معنى هذا كما ذكر شراح هذا الحديث أنه صلى الله عليه وسلم في بعض في بعض السنين يصوم شهر شعبان كله وفي بعضها يصومه إلا قليلا والمقصود بشهره كل بصيامه كله ما عدا يومين من آخر الشهر فإنه صلى الله عليه وسلم قد نهانا عن وصل شعبان برمضان ونهانا عن الصيام قبل رمضان بيوم أو يومين إلا رجل كان له صيام يصومه وهذا مثل من كان يصوم الاثنين والخميس فإنه يجوز له إذا وقعتا إذا وقع إذا وقع يوم الاثنين أو يوم الخميس في نهاية الشهر يجوز له أن يصوم اتباعا اتباعا لسنته واتباعا لفعله الطيب أو كان له قضاء رمضان أو كان له كفارة وأما ما أدى ذلك فإنه يكره للعبد أن ينشئ الصيام أن ينشئ الصوم النافل قبل نهاية شعبان بيوم أو يومين فاستدركوا عباد الله واغتنموا أوقات الطاعات فإن الأجل لا يدري أحد متى يحل كما قال جل وعلا ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون فبادروا بالأعمال حتى حتى يدرككم الموت وأنتم على حسن الظن بربكم واعلموا أن العبد مهما حمل من مهما عمل من العمل فإنه إذا دخل قبره إذا دخل قبره يندم ويتمنى أن لو, أن لو يرجع إلى الدنيا حتى يتزود من الأعمال ما لم يكن قد عمل فنسأل الله تعالى أن يتغمدنا برحمته وأن يجعلنا من أهل السعادة وقت حلولنا في قبورنا إنه ولي ذلك والقادر عليه أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فاتقوا الله عباد الله واذكروه ولا تنسوه واطيعوه ولا تعصوه واشكروه ولا تكفروه باين الله نيمان وصيه na farawa da kaina da kuma gare mu baki daya kan mu ji tsoron Allah mu tuna shi kada mu manta shi mu rinka biyayya gare shi kada mu daina saba masa mu rinka gode masa kada mu butulce masa mi riko da amintacciyar igiya ta wannan addini na musulunci hakika Allah ya yi mana baiwa da samu cikin al'umar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam al'umma al'umar rahma al'umar annabin rahma daga cikin rahmar da Allah ya yi mana shine yanda Allah ya bamu basira akan yadda za mu gudanar da rayuwarmu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya koya mana cikakkiyar koyarwa kan yadda za mu samu cikakkiyar falala a wannan rayuwa tamu kowace rana annabi sallallahu alaihi wasallam ya koya mana cewa kowace rana da ta zo ganima ce a gare mu ganima ce a gare mu da za mu yi guzurin alheri mai yawa da za mu riske abin da ya kubce mana na takasiri da muka yi a cikin bin Allah da za mu tuba ga Allah a kan kurakurai wanda muka yi tsakaninmu da Allah da haka ne za mu samu abin da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa yayin da aka tambaye shi wane ne cikin mutane ya fi kowa falala wani ne ya fi kowa alheri ya ce mafi alherinku wanda Allah ya bashi tsawon rai kuma ayyukansa suka yi kyau to wanda ayyukansa suka yi kyau shi ne wanda yake ganin kowane wayewar gari da ya zo masa dama ce Allah ya bashi ne ya guzurin alhairi to musamman lokuta masu falala a lokuta masu falala wanda Allah maɗaukakin sarki yake ruɓanya ma bayi ayyukansu yake shigan musu da falala iri-iri daga cikin lokuta masu falala akwai wannan watan da muka shiga cikinsa yau ɗaya ga wannan wata watan sha'ban an tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda usamatu bin zaid masoyin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tambaye shi ya ce ya rasulallah na ga kana yawan azumi a cikin watan sha'aban irin yadda ba ka yi a wani wata ya ce wannan wata ne da mutane suke rafkanuwa ga barinsa tsakanin rajab da ramadan kuma wata ne da ake ɗaukaka ayyukan bayi zuwa ga ubangijin bayi don haka nake so a ɗaukaka ayyuka na alhali ina azumi to wannan wata annabi sallallahu alaihi wasallam ya sifanta shi da wannan sifa cewa wata ne da ake ɗaukaka ayyukan bayi zuwa ga Allah kuma wata ne da mutane suke rafkanuwa ga barinsa ita ibada yayin da mutane suke gafala ga barin yinta ta fi girma ta fi lada ta fi alheri a wajen Allah kamar yadda ambaton Allah a cikin kasuwa girmansa ya fi ambaton Allah ba a cikinta ba saboda mutane sun shagaltu da harkokin duniyansu mutum ya zamanto ya mai da hankalinsa a cikin ambaton Allah a cikin kasuwa wannan yana ɗaya daga cikin ayyukan alkhairi haka rayar da tsakanin magariba da isha shi ma lokaci ne da ake shagaltuwa da rayar da ƙarshen dare lokaci ne da ake shagaltuwa da yin sallah lokacin walaha lokaci ne da ake shagaltuwa da harkokin duniya da yin ibada bayan a sa'ar ƙarshe ta ranar juma'a duk waɗannan lokuta ne da ake gafala gabar tuna Allah da shagaltuwa da ibada idan mutum ya raya su Allah zai ɗaukaka masa ayyukansa Allah zai yawaita masa alkhairin ayyukan da ya aikata to haka nan watan sha'aban shi ma yake wata ne tsakanin watan rajab wanda wata ne daga cikin watannin alfarma da watan ramadan watan albarka watan azumi to don haka ya zamanto mutane sai su rabkana gabarinsa to annab sallallahu alaihi wasallam ya sunnata mana kyautata ibada a cikinsa saboda mu samu alkhairin da ke cikinsa na yin ibada yayin da mutane suka rabkana gabarin yinta sannan daga cikin hikimar yin ibada a cikin watan sha'aban kamar misalin sunnoni ne ratibai da ake yi kafin sallar farilla wanda malamai suka bayyana hikimar wannan shine mutum ya shiga cikin ibadan farilla da shiri akan cewa zai shiga wannan ibadar wanda har ya horar da kansa akan santa da kuma yi mata kyakkyawan tanadi to haka watan sha'aban yake don haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake yawan azumtarsa yana azumtarsa sai kaɗan daga cikin kwanakinsa wani wata shekarar ya azumce shi kusan gaba ɗayansa wata shekarar kuma ƙasa da haka abinda kawai aka yi kashedi aka yi kashedi gare mu kanmu bashi shine azumin kwanaki biyu ko kwana ɗaya kafin ƙarshen watan sha'aban shi ma sai ga wanda yake ba shi da wani azumi wanda yake ya riga ya saba a kansa kamar mai azumtar kwanaki ukun ƙarshe na kowane wata ko mai azumtar litinin da alhamis idan ɗaya daga cikin kwanakin ya faɗo a ƙarshen watan ko mai yin azumin ramuwar ramadan ko mai yin azumin kafara sawa'un kafarar rantsuwa ko kafarar kisan kai wadda ta faɗo a cikin waɗannan kwanaki amma in ba haka ba ba a so a fari azumin Nafula kafin wannan wata na sha'aban ya ƙare da kwana biyu ko kwana ɗaya makasudi don saboda kada a bayar da shi ya zamanto ya yi kama a mayar da shi ya yi kama da azumin watan ramadan to allah ya yi mana ni'ima ya sanya dare da rana suna jujjuyawa a gare mu domin duk wanda yake so ya gode ma allah ya gode masa wanda yake so kuma ya tuna da allah ya tuna da shi a lokuta masu falala sannan a cikin wannan wata na sha'aban akwai daren nisfu sha'aban daren sha biyar ga wannan wata wanda ya zo a hadisi a cikin sunan ibn maja hadisan abu musa al-ash'ari ya ce manzan allah sallallahu alaihi wasallam ya ce allah yana hangen bayinsa a daren nisfu sha'aban daren sha biyar ga watan sha'aban sai ya gafarta ma dukkaninsu illa mushiriki ko mai gaba da ɗan uwansa don haka mu guji shirka mu guji harkar tsafi da bori musamman wannan wata ne na tuba kada mu zo lokacin da alke shirin lokacin da Allah yake wannan gafara ana shirin shiga watan Ramadan mu zamanto mun shiga cikin watan Ramadan muna haramtattu kuma mu kiyayi gaba da 'yan uwanmu mu kiyayi gaba tsakanin abokai tsakanin abokan hulɗa tsakanin abokan cinikayya tsakanin 'yan uwa wanda ya san tsakaninsa da iyayensa ba kyau ya gyara wanda ya san tsakaninsa da ‘yan uwansa ba kyau ya gyara wanda ya san tsakaninsa da iyalinsa ba kyau ya gyara wanda ya san tsakaninsa da abokansa da abokan hulɗarsa babu kyau ya gyara wanda ya san akwai amana da ta shiga tsakaninsa da 'yan uwansa wadda har take nema ta sa gaba a tsakaninsu ya daidaita ya gyara kada mutum ya zo ya samu wato taɓewa a lokacin da Allah maɗaukakin sarki yake kyautar da baya da kamarta domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayin da yake masahabbai bishara da watan Ramadan yana cewa duk wanda Allah ya haramta masa alherin da ke cikin daren da ke cikin watan Ramadan daren Lailatul Qadr hakika wannan tababbe ne to ba iyawarka bace ba dabararka bace ba wani abu bane illa tsakaninka da Allah ne ka gyara tsakaninka da Allah ta hanyar ka daidaita ka inganta tsakaninka da bayan Allah sai Allah maɗaukakin sarki ya sa ka cikin masu arziki ya tsirar da kai daga taɓewa Allah ka tsirar da mu daga taɓewa amma abin da ya zo na yin wata nafila ta daban a daren nisfu sha'aban ko yin azumin ranar nisfu sha'aban to wannan babu waɗansu babu wani koyarwa na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ya zo a kansa bal malamai musamman malaman madina irin su imamu malik da almajiran mazhabarsa sun yi tsananin gargadi kan yin wata ibada ta musamman a daren nisfu sha'aban ko yin azumi na musamman a wunin nisfu sha'aban sun sufanta shi daga cikin ayyukan bid'a don haka muna da wadata a cikin sunna ga barin yin wani abu na bid'a abubuwan da suka zo mana na raya sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun ishe mu sun wadatar da mu ga barin kage-kagen abubuwan da ba su da asali da neman falala inda ba za mu ba a nan take ba dukkan falala tana cikin abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi duk wanda yake tsammanin akwai wata falala da za a samu wajen abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi to ya mu gustagato ga Allah ya mu gustagato ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda yake cewa babu wani alkhairi face na nunar da na nunfashe ku ya zuwa gare shi babu wani sharri face na gargade ku ga barinsa mu yawaita salati a gare shi musamman a wannan rana ranar juma'a annabi sallallahu alaihi wasallam yace duk wanda ya salati a gare ni sau daya Allah zai masa salati sau goma kuma Allah yace inna Allah wa mala'ikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ورضى اللهم عن الخلفاء الراشدين والأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة أجمعين وعن زوجات النبي أمهات المؤمنين وعن آله الطيبين الطاهرين وعنا معهم بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر اللهم أعداءك أعداء الدين اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا اللهم وفق ولاة أمورنا لما فيه صلاح العباد والبلاد برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم ارحم موتانا اللهم ارحم موتانا اللهم ارحم موتانا وعاف مبتلانا وانصرنا على من عادانا واختم بالصالحات أعمالنا اللهم اختم بالصالحات آجالنا اللهم تقبلنا في الصالحين عندك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إنا نسألك خير الدعاء وخير المسألة وخير الفلاح وخير النجاح وخير الثواب وخير العمل وخير الحياة وخير الممات ونسألك الدرجات العلى من الجنة وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله